أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi sani da shama'il al-muhammadiyya bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon koyi da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kauna da biyayya zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon makwabtansa a gidan aljanna na biyu ina bada da haƙuri kwanaki da dama ba a samu karatu ba saboda yanayi na tafiye-tafiye da suka kama ni wanda daman na sha faɗa karatun sai hakuri abin da ya sauwaka sai a yi amfani da shi randa kuma ban samu dama ba saboda yanayi na rayuwa sai a ba da uzuri na kan da yi kokari matukar ina gari zai wahala wani uzuri ya hana ni amma in dai bana nan to babu yadda aka iya sai wanda ke gari yake iya yin abu mafu sai su daga sai ayi haƙuri da yadda ya faru yau da ikon Allah idan zan tuna daidai za mu tashi a kan darasi na goma sha biyu ko ga watan rajab kuma a darasi na sha biyu a littafi kuma muna ashirin da shida ga watan rajab shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas a kan wani hadithi za a tashi ashirin da takwas menene farkon hadithi din me ce na'am eh karanta ina jin ka aibawan Allah na'am na'am na'am na'am a wannan hadithi za mu tashi duka kun yi tufaji a kansu za a tashi amma <laughs> bayan Allah <laughs> kun amince akan hadisin za a tashi wanne ne eh wani ya ce a'a wanda suke ga akan hadisin za ta ce suke masu littafi kar wani ya ruda mu iya wanda yake min darasi da littafi wanda yake ga akan hadisin za ta ce daga hannunsa wanda suke gaba a kai ranar su daga hannunsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> babu wani wanda ke sa alama ko yayi nazari ya gane ya za a tashi 29 akan za a tashi kai ka amince shi ne kai ma ka amince shi ne eh ina ga ai wannan bambancin nan ban bugu ne shi 29 da yake shi ne 20 nakan da yake magana me me matanin hadisin to ina ga ina ga dai an yi tufagi din shirin ne duka uku shi suka je sauran kuma sun yi shiru so a sukutu ba duk wanda ya shiru ya yarda To <laughs> Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci zamu tashi akan sa kenan a gabanin karatu zan tunatar da mu akan kusantowan wata Ramadan a mun ga yadda kwanaki ke gudana kamar yanzu a ce kamar sati da ya gabata ko wata da aka kammala ramadan amma yanzu muna watan rajab daga rajab sai mai sai sha'aban sai ramadan bi ma'ana tsakaninmu da ramadan yanzu akwai kasa da bana arba'in wanda yake na mana gwajin na kusa da mu yana daga cikin ɗabi'u na magabata sahabbai tabi'ai radiyallahu anhum wa rahimahumullah idan ramadan yana dab da isowa sukan yawaita addu'a da cewa Allahumma ballighna ramadan ya Allah ka isar da mu zuwa ga ramadan ko kuma Allahumma ballighna ramadan bil iman Allah ka isar da mu zuwa ga wata ramadan da imani gabanin zuwa wata ramadan da wata shida sukan yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kai su ga wata ramadan cikin halin lafiya da imani ya ba su ikon bauta masa bayan wata ramadana suka yi wata shida suna roƙon Allah ya karbi addu'o'in da suka yi da ibadunsu a wata ramadana saboda shi a musulunci yin aiki daban karban aiki daban aiki shi kake da yakinin ka yanzu muna da yakinin mun yi sallar magariba amma duk masallacin nan babu wanda yake da yakinin an karbi sallar magariban duk duniya babu fitina ga mai imani da ya kai wannan shine kayi aikin amma har a yau ba a taba leƙa maka aka duba cewa da kayin kaci ba jarabawan duniya ana iya makin a ce kaci a kaci b kaci c amma duk ibadun da muke yi sallah azumi zakka aikin haji sadaka sadar da zumunci da makamantansu babu mutum ɗaya da a yau aka taɓa leko masa aka ce an karɓa kuma yin aikin shi yake da sauki amma cika sharuɗan karɓan shi yake da wahala abdullahi ibn abbas allah ya kara masa ya dace yake inda yana da yakinin ya taɓa yin sujada guda ɗaya sanya goshinsa a ƙasa kwaya ɗaya a duniya da Allah ya karba da hankalinsa ya kwanta inda ya taba yana da yakinin ya taba yin sujada dai Allah ya karbe ta ba fa sallah gaba dai ba kuma sujadan ba an ce sai ta farilla ko nafila ba ko da sujudu tilawa sujadan da ake a karatun Qur'ani inda yana da yakinin ya taba yin guda dai da Allah ya karba yace da hankalinsa ya kwanta dan yana da yakinin ya taba shiga cikin wadanda Allah yace ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin cewa Allah yana karɓar aikin masu takawa ne amma bai da yake wannan yasa babu jarrabawa kaman ne kana yi amma babu inda aka leko aka gaya maka shafa abun yayi kawai yi kace kana miƙawa amma babu labari da kayin kayi nasara an karba an yi makin jarabawan yayi bai ba babu labari tunda aka balaga ake amma har yanzu babu labari to babu jarrabawan da ya kai wannan ka shiga jami'a tun daga aji daya biyu uku hudu ko biyar ko shida bisa ga adadin shekarun da ya kama kai da da kake sai zama tun daga farkon jarabawa ba a taba gaya maka jarabawan ka ka za ka ci za ka ci bi za ka ci si ba kowanne kai sai a tara ka tafi aji biyu sai ran da za ka gama sai aka bude maka akwai tashin hankali inda kaɗan kaɗan ake baka za ka yi shiri ko yanzu haka muke tsayi kawai sai dai ka ga wasu alamu watakila na cewa in kai sa fa an karɓa alama Shi ne kayi addu'a sai ka biyan bukata an cuce ka kai Allah isa sai kuma wanda ya kai wa Allah isa sai ya ga sakamakon abubuwa irin waɗannan makamantansu suna nuna cewa akwai alamar ana karba amma ba ya ba ne. kana kwatanta bin dokokin Allah subhanahu ala na kware da suke tare da gaskiya cewa na akwai kwatanta bin dokar Allah wannan alamar cewa ana tsammanin an karba ne amma babu yaƙini a kashi ka duba fa annaba irin ibrahim alaihissalam ibada yake yi amma na cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim annabi ibrahim da annabi isma'il suna gina ka'aba ba ba fa suna gina masallacin annur bane a'a masallacin ka'aba suke ginawa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi barakata mubarakan wa hudan lil-alamin ka'aba suke ginawa amma ba su amince da aikin su yayi ba suna cewa Allah ka karba daga gare mu وإذ يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سنة فجلة كعبة أما سنة روكو الله يكرمه wannan yasa dole mu riga gane yin aiki daban idan zamu yi aiki mu roƙi Allah ya ba mu ikon yi don neman yaddarsa na biyu kuma mu yi koyi da sunna ke sa zamanin magabata kamar Sufyan bin Uyayna alaihi rahmatullah an same shi aka ce an yi rasuwa tashi mu je sallan ga mu je sai ce to ku daka ta aka ce me kake bukata ce sai na yi niyya sai ya gyara alaka tsakaninsa da Allah cewa zai je yi sallan don Allah ya je makabarta don Allah ne suka jira suka gajiya ce niyya ce ban gama ba ku je kuwa to iya nufin ya gamsar da kansa neman yadda Allah yake nema da aikin gabanin yadda San da ya samu nutsuwar ya yaƙi shaidan yanzu ya je sallan gawa don Allah ya je makabarta don Allah sai tashi hanyar da gabansa amma wani lokaci mu ba mu tuna wannan ba sai kai aikin baka ka tunanin ko wai aikin yana bukatar niyya ba wai ka ce na wai ka wa ka ba a'a tsakaninka da Allah ka bijiro a zuciyarka cewa wannan aikin baka da wannan manufa sai Allah a cikin sa wannan shi ake bukatar niyya mafu tayyib Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci muna roƙon Allah ya kai mu ga watan Ramadan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu ga wata Ramadana a cikin imani Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana jagoranci حدثنا suwaid بن نصر قال na Abdullahi الله Mubarak an عن an عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه kana ila an safi أذنيه wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda mun yi magana a baya a kansa cewa hadisi ne da yake ingantacce mun yi karatu akan hadisin a baya wa zai iya gaya mun a wani wuri karanta hadisin na'am a babi na farko mun yi karatu akan abin da ya kama da hadisi da hadisi ne wanda imamul bukhari rahimahullah da kansa ya kawo shi حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر يا باب الأباري قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك الله يمسى يكارى مسى يداي كما الله يمسى رحمه يا باب الأباري عن معمر دقى معمر بن راشد عليه رحمة الله عن ثابت البناني دقى ثابت عليه رحمة الله عن أنس دقى أنس بن مالك رضي الله عنه yace anna sha'ara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udunai lalle ya kasance gashin manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance ila an safi zuwa ga rabin kunnansa ne kada mu manta muna babi na uku babu ma jaa fi sha'ari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babi da ke bayani cikin abun da ya zo na bayanin gashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace haddathana Suwaid bin Nasr anna sha'ar rasulillah lalle gashin manzon Allah ya kasance ila an safi udunai zuwa ga rabin kunnensa in mun ce rabin kunne kamar da ne bayani a darasi na karshe ba iya nufin tsakiyar kunne nan ba idan ka ce ila an safi udunai shine ya bar kunnen amma bai iso kafada ba so daka ya tsaya ya tsakanin kunne da kafada to a tsakiye yake shine ila an safi udunai a bayan mun yi karatu cewa gashin da ya tabo kafada mai sunansa aljumma gashin da ya kuma ya wuce kunne bai zo ka fara mai sunansa alwafara gashin da yake kunna kuma mai sunansa allimma jazakallahu khairan zadakallahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa hidayatan wa iyaya wa iyakum jami'an yayi kokari gashin da yake nan shine aljumma wanda ya zo ka fada gashin da ya wuce kunne bai zo kafada ba shi ake ce me alwafara gashin da ke kaman kunna sai a ce allimma so daga ila an safi udinai gashin fiyayyen halitta ya wuce kunnensa a tsawo amma bai iso kafada ba anan wannan babin ya zama mai kenan ya zama alwafara amma a hadisin baya mun karanta cewa gashin sa yana tabo kafada anan ya zama me aljumma mafu so aljumma ya taba nan. amma alwafara ya wuce kunne amma bai iso kafada ba sai a ce alwafara so wanda yake na cewa ba sa warware juna dalili kuma shine gashi abu ne da yake ƙara tsawo kuma ake iya yanke shi zaka iya ga mutum jiya da suma da yawa gobe sai ya cire gashin kansa gaba daya kaga wanda ya ganshi a jiya an ce ba mu misalin mai sofa sai ce mai suma sai ce malam ibrahim ai jiya da naga su masa sanda ta ba ni tsoro wanda ya ganshi a yau kuma sai aka ce ba mu labarin wanda ya zama kansa ba gashi sai ce malam ibrahim kuma duka mutum da ne saboda wanda ya ganshi jiya ya ganshi da cikakken gashi wanda ya ganshi yau kuma bayan yayi me bayan yayi azki kai da kanka ana iya samun hotonka ga lokaci kaza da gashi lokaci kaza babu gashi mafhum tayyib lokaci kaza da hula lokaci kaza babu hula lokaci kaza gashin baki ya tar lokaci kaza gashin bakin babu shi ba ni so na bada misali da gemu kuma kar wani ya ci an bada misali lokaci kaza da gemu lokaci kaza babu in mm, mm, kai kokari ka bar shi <laughs> so daka a wannan hadisi sai bayyana gashin yana da tsawo da ya wuce kunne amma bai iso kafara ba kuma kamar yadda muka yi bayani a baya asar ya karantar da mu da cewa ah, man kana lahu sha'rul falyukrimhu manzon Allah tsira da minji sabbata gare shi yace duk wanda yake da gashi to ya mutunta gashinsa shi mutunta gashi sunna ne ba kuma mutuntawa ya zama ba ka da aiki kullum a duniya sai gyaran gashi ba banda ko ba haka ake nufi ba ana nufin ya zama dai kana wanke shi ba kazanta kana iya taji shi daga lokaci zuwa lokaci kana iya aske shi in kana da dandrop ka yi ƙoƙarin sanya antidandrop a cire a kaye in akwai kwarkwata a sa magani saboda a da yawanci mukan ɗauka wai kazanta ta kawa ne wallahi kazanta ba ta kawa bane ne don da ustazan da an ka ɗauki 80 har competition din kazanta ake yi wai ana ga wannan imani ya kai imani sai mutum zauna watan sa guda biyu ka boye mai wai saboda tsabar tsoron Allah ga hadisi da ke nuna maka wajibcin wanka ma duk ranar juma'a ghusl yawmil juma'a wajibun ala kulli muhtalim wa ya taba ce maka manzon Allah kazami ne ba kazami bane da kansa a cikin hadisin bukhari yace inna allaha jamil yuhibbul jamal Allah subhanahu wataala mai kyau ne kuma yana son me abu mai kyau shi sa ƙa'ida musulmi na ƙware ba ƙazami ba ne ko da sana'ar ka ta yanayin ƙazanta ne in an kammala to a ji a yi wanka a fito wannan shi ne ƙa'ida ya zama wani lokaci za a wayi gari kana cikin dauɗa saboda yanayin sana'a amma an kammala kuma sai zama ƙa'ida za a yi wanka a gyara jiki kada ka zama makaniki yadda ka wuna a gareji kuma haka za ka wuni a gidanka kuma haka za ka hau kan gada ka kwanta kuma kana so ita iyalinka ta yi gaye kuma kai a gida makaniki a gareji makaniki ha ba ka mata adalci ai makanikanci a gareji ne a gida menene menene a gida gayu ne a gida ai ai a gida cinyewa ne so dole zama kana da tsafta amma ba wai yadda kake a gareji kuma ka zaka dawo gida ka kasance ba mafhum tayyib shi yasa ka'ida gaskiya ustazai a rika yin tsafta in a wanda ke da wannan zafin kai din to ya sani a yi wanki a goge kaya a saka fararen kaya suna da tsafta a wanke ga kai a yi taje shi akwai dandruff a yi maganinsa akwai kwarkwata a kashe ta a gyara kayi to wannan musani fa addini ne ba wai ka bar gemun ka kwarkwata na taruwa a cikin sa wannan ba shi ne ta gaba ba mafhum tayyib gyara jiki yana da kyau amma dai gyara zuciya ya fi shi muhimmanci حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعرا وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به fihi bi shay'in thumma faraka rasulullahi ra'asa حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس دغ عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi kana ya kasance yasdilu sha'ara yana sake gashin sa ya sauka kasa wannan hadisi Imam al-Bukhari rahimahullah ya shi hadisi na 3586 3588 na'am haka imam muslim rahmatullahi alaihi ya kawo shi a hadisi na 2336 cewa manzon Allah ya kasance yasdilu ra'asa yana barin gashin sa kawai ya sauka kasa haka gashin na larabawa ne akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya musu baiwa da gashi bisa ga halitta daga cikin su akwai larabawa maza za ka ga wani balarabe namiji gashin kansa ya fi gashin kan mata ma da ba larabawan ba yanayin gashin su za a ga namiji yana da gashi da sai ya kwantar har kasa akwai ɗalibin da na karantar a jami'ar musulunci aljami'atul islamiyya ta madina gashi sun lokaci idan ya ɗaure shi haka a baya yakan sauko ya zo har gadon bayan sa nan ya kwanta kuma idan zai rage gashin bayan sati biyu sai ka ɗauka kamar yadda ka san kajin poultry haka gashin yake yadda ka san wani abinci ake ba shi na daban ya ci amma bisa ga yanayin gashin mu biyar da kabari zai hana kwanta a baya sai dai ya tashi sama kamar kwariya amma zai wahala a gawai yana kwanciya to su yanayin gashin kwanciya yake mu kuma gashin mu iya da dan tauri to kawai sama yake kallo wani ya kalli sama maso kudu wani sama maso gabar wani sama maso yamma haka yake yanayin sa amma suna su saboda laushin sa kwanciya yake to manzo Allah ya kasance yasdilu ra'as sha'ara yakan kwantar da gashin sa kawai gashin sai ga ya sauka kasa kawai shine ka bashi ya sauka kai irsali kawai ka fake shi wa kana al-mushrikuna yafriquna ru'usahum amma mushrikai kuma sun kasance suna raba gashin kansu in kace yazdilu sha'ara bi kasri dhal aw bi dhammi dhal duk wanda karanta yi in kace yasdilu ala wadani yafilu yayi ko kuma yasdulu ala wadani yafulu duka yayi dalil din nan ko a saka kisra ko a sa rufu a kowanne a larabci yayi مفهوم طيب وكان المشركون يفرقون رؤوسهم اما المسلمين sun kasance suna raba gashin kansu ai farqur ra'asi, ma'ana raba kayi shine mutum ya raba gashin kansu ya turo dai bangaren daman sa dai bangaren hagu wato tsakiyar kan وكان المشركون يفرقون رؤوسهم مشركين sun kasance suna raba gashin kansu me na faɗa daga farko mushrikai a kiyaye wa kanal mushrikuna mushrikai sun kasance wa kanal mushrikuna mushrikai an fahimta ko mushrikai sun kasance yafriquna ru'usahum suna raba gashin kansu biyu shine kaman a tsaga tsakiyar gashin sai a dawo da ɗaya bangaren dama ɗaya bangaren hagu wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum amma ahlul kitabi so ai ahlul kitabi su ne al-yahudu wa nasara the jews and the christians waɗannan guda biyu su ne ahalul kitabi wanda Allah ya ta kiransu a Qur'ani wa min ahalil kitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayhi wa minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima so sune al-yahud wal nasara su kuma sun kasance yasdiluna ru'uzahum suna yasdiluna menene yasdiluna suna sace gashin su kawai yazo ba sa raba shi Mushirikai suna raba kan tsakiya sai su rabi a dama rabi a hagu amma a halin kitabi a Yahudu wa nasara suna barin gashin kawai ya sauka ne ba tare da sun raba shi gida biyu ba mafhum wa kana yuhibbu muwafaqata halin kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in wa kana ya kasance yuhibbu yana so wa kenan manzon Allah muwafaqata halin kitabi yana so ya rika dacewa da halin kitabi duk abin da yake yana da sha'awa ya rika dacewa da halin kitabi amma fi ma lam umar fihi bi shay'in cikin abin da ba a umurce shi da wani abu ba duk abin da ba a masa wani umurni a ciki ba to ya fi sha'awan yayi koyi da halin kitabi in dai ba masa umurni ba me dalilin da yasa yake so ya koyi da halin kitabi ba da kai ba dalilin da ne shine asalin mushrikai addinin mushrikai babu wata shari'a da daman yake kinkahon tafaci asali addini ne da ya gino a kan son rai addinin shirka ba a taɓa saukar mada littafi daga sama ba kaga kenan tun asali daman bata ne amma in ka ɗauki al-yahudu ai an saukar musu da mai at-taura annasara an saukar musu da mai injila to kaga ko da son rai ya shiga ciki to zaka samu wasu ɗabi'unsu akwai burbudin shari'a a ciki to shi sa duk wanda daman aka ba shi shari'a ko da ya bata a kashi 90 to watakila samu kashi 10 ko biyar daidai ne to shi sa asali su ahlul kitabi an saukar musu da al as-samawiyya gare su aka saukar da at-taura wasu malamai su hada sofi Musa gare su aka saukar da injila to saboda cewa daman su suna da addini kuma suna da shari'a kuma qur'ani da yazo ya tabbatar da wasu daga cikin shari'o'insu wa katabna alaihim fiha annan nafsa nafsi wannan abin da ake kira na kisasi wanda ya kashare a kashe shi ya karya haƙori a karya nasa ya cire hannu a cire nasa a cikin attaura akwai shi game da ya tabbata qur'ani kuma Allah ya ce azumin ramadan ma ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum har a yanzu ai wadanda suka riga musu wane ne al-yahudu wan nasara yadda muka yi azumi su ma sun yi bai wuce ina ga sati biyu ko uku ba waɗanda suke cikin aƙidar catholic suka kammala azumi sun yi azumin kusan kwana arba'in su kaga wanda dama aka ba shi shari'a tare da ƙur'ani ya ce sun jirkita shari'a da fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila mun amince da sun canja shi wa ma'a canjawa da aka yi ba a ce sun cire dukkan tauran ba har a yanzu a taura akwai burbudin gaskiya a cikin injila akwai abin da yake har yanzu gaskiya ne akwai wanda yake an canja an girgita ne amma me yasa ba mu aiki da shi ko da injila original din ce ba za mu bi ta ba don Allah turo annabin karshen zamani da kuma littafin da yake wa muhaiminan alai qur'ani shine littafi final littafi da Allah ya saukar ko da yanzu mun samu original copy na at yadda Allah ya saukar da ita ba a canja harafi daya ba original copy na injila yadda Allah ya saukar ba a canja harafi daya ba za mu bi su ba dan qur'ani aka ce mu bi wannan shine kaida amma ba zai hana ko mu yi adalci ba mu ce a cikin su ana iya samu akwai burbudin gaskiya kaga suna iya azumi in ka dauki littafin injila har yanzu akwai maganar sanya hijabi a ciki in ka dauki littafin attaura da injila har yanzu akwai ayoyi da ke nuna zuwan annabin karshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ki sa manzo Allah zama duk abin da shari'a ba ta zo ta ce ayi kaza ko a bari ba sai ya ga mushrikai sun yi kaza sai ya ga yahudu da nasara sun yi kaza ya fi sha'awai idan a cikin babin al'ada ne ba ibada ba to ya fi koyi da al-yahudu wal nasara me dalili saboda daman su an taɓa ba su littafi amma mu kiyaye ba a cikin addini ba a cikin mu'amala don kaman gashin kai abu ne kawai na mu'amala abu ne na al'ada to shi sa sai mu ce ba cikin addini ba saboda a cikin addini ka'ida kuma an ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ba za ka je ka yi koyi da addininsu ba amma abinda suka yi na babin mu'amala na cin abinci na shan abun sha na gyara kan jikinsu na yin abun hawa na sanya sutura matukar shari'a ba ce haramun ba ne to sai ka saka irin nasu ko ka ci irin nasu matukar shari'a ta yi shiru a kai to bai zama laifi ba don ababe ne da ba babi ne na ibada ba kawai babi ne na al'ada da mu'amala to ya fi sha'awar koyi da ahlul kitabi matukar lam yi umar fihi bi ya zama da babu umarnin da aka masa a cikin wannan kuma musamman annasara qur'ani ya nuna suna da kusanci da musulmi musulmai latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena ashraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu na qalu ina nasara dhalika bi anna minhum qissisina kaga sai Allah yana cewa annasara kuma suna da kusanci ma da musulmai fiye da al mafhum tayyib thumma faraqa rasulullahi ra'asa so daga baya kuma shine wato ƙarshen rayuwarsa manzon Allah kuma sai ya fara raba kansa wato a farfar rayuwar yana sake gashin kansa ne kamar yadda al-yahudu wanda nasara suke yi amma daga baya kuma sai zama yana iya raba kansa biyu ɓangare ɗaya ya dama bangare ɗaya hagu me da diri malami suka ce saboda daga baya ya bayyana gare shi abinda mushrikan suke ba wani abu ne na ibada ba so kawai convenience ne idan kaga za ka yi haka gashin ka ya kai kai sai ka yi wato wannan kuma abu da ke bayyana mana kada kawai daga kaga mutane suna yin abu ba ka yi tambaya ba sai ka aikata shi yasa kaga yake aikatawa har san da ya bayyana gare shi cewa ko ka raba gashin biyu tunda gashin ana iya ko ka bar shi ya bai da yake so duk ɗaya ne to a lokacin sai ya zaɓi wanda yake ga yafi bukata ya aikata ke sa ƙa'idar musulmi na ƙware ya aikata aiki har sai ya san me Allah ya ce a ciki in ka duba littafin aljami Sahi sahi na Imamul Bukhari rahimu allah babu ya bude sunansa babul ilmi qabla al wal amal babi da ke bayani akan yi ilimi gabanin yi aiki ko ka yi magana duk maganar da aka yi ko aiki da ba a gina akan ilimi ba ana iya dana sani a ciki mu duba maganar malam mai akhadari Sheikh Abdurrahman al akhadari rahimahullah wala yakillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fihi baya halarta ga mutum ya aikata aiki har sai ya san menene hukuncin Allah a cikin sa shi duk abin da baka san me Allah ya ce a cikin sa ba sai kai tawakkufi wato kai suspending din abu har sai lokacin da ya bayyana gare ka ya halatta aiko bai halatta ba ya zama in ka aikata akan ilimi ka aikata in ka bari akan ilimi ka bari amma kada ka ce bari mu fara daga baya mu yi tambaya shi yasa duk mai ilimi in dai ya san darajar addini to baya yin aikin su ya tambaya amma jahilci da son rage sa mutum ya yi hukuncin sai ya gama sai buga waya akar makallani ne kaza ya faru sai nayi kaza to kuma bayan nayi kaza sai aka mun kaza sai na kara kaza ne mai hukuncin wannan wato in ma kisa ne a jaka shi bai dame shi ba ba zai fa yi tambayar ba sanda abun ya jirkice ya lalace tukunan sai ya zo ce maka wai mai hukuncin abun ya riga fa ya faru shi a jahilci ga hukuncin da yayi yanzu mai matsayin wannan musulmi na kware wannan ba ta ba ne. mafhum sai shi sa daga baya da ya ga babu laifi sai aikata imam ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi cikin fathul bari juz'i na goma shafi na 362 ce karshen rayuwar manzon Allah yana iya raba gashinsa biyu sai ya raba rabi ya dawo dama rabi ya dawo hagu mafhum tayyib حدثنا محمد بن بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيب عن مجاهد عن أم هاني قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا باب الاباري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يا باب الاباري عن ابراهيم بن نافع دغ ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيه دغ ابن ابي نجيه المجاهد دغ مجاهد بن جبر رحمه الله عليه عن ام هاني دغ ام هاني ارور علي بن ابي طالب رضي الله عنه قالت تتي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ga manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi za bafa'ir arba yana ma'abocin ɗauri hudu a kansa kenan mun yi magana wannan hadisi a karatu na karshe a baya da yake yana da yalwan gashi manzo Allah kan ya daure shi gida hudu ɗaya ya dunkule ya daure ya kama wani ya sa igiya ya daure ya kama wani ya daure ya kama wani ya daure shine yana ɗauri guda hudu ba ni so na ce yana kitso guda hudu don ya fi kama da ɗauri amma kalman zafa'ir ana iya fassara shi kaman da kitso amma ya fi dacewa mu ce yana ɗauri shi ne arba'u ghada'ir kame da makaranta a baya a hadisi na baya cewa yana da arba'u ghada'ir shi ne kulli guda hudu so da ke kenan ya halatta ga wanda yake yanayin gashinsa na larabawa ne ko na wasu daga cikin turawa suna da irin wannan ko na wasu daga cikin indiyawa suna da irin wannan wanda gashin yayi yawa ya halatta ka daure ka samu wani abu kai daure kaman guda hudu akan ya halatta a gashin ya halatta gashin a zubar da shi bangare wani dama wani bangare hagu ya halatta kai isdalin sa kawai ka bashi ya sauka da kansa yadda ake yi wannan ya halatta magana da na kare na kammala darasi akan ta safi da ya gaba gabata shine cewa menene a sunna matsayi ko in ce darasi na karshe a sunna wanne fa falala da barin gashi da askewa na'am abin da ya tabbata a sunna da barin gashi da askewa duka halal ne a sunna babu wani wanda ya fi dai falala an yi tambayar nan zuwa ga Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin salika ulbab Al-Maktuf shafi na 22 cewa wanne ne a sunna ya fi falala da barin gashi da kuma cire shi sai ce laisa minas sunna babu wani wanda ya fi dan uwansa falala a sunna in ka ga abin da ka fi sha'awa shine ka bar gashi sai ka bar shi amma in ka bari kuma fa shi ne shirya ta ce man kana lahu fal yukrim duk wanda ke da gashi to ya tabbatar ya girmama shi ya mutunta shi kamar da cikin fathul bari juz'i na goma so da in ka bari kana da aikin wannan gashi za a rika taje shi za a rika shafa masa mai wadda shari'a ta amince da shi za a iya ainihin wanke gashin za a rika damuwa an akwai wani abu na dandrop dole a rika kula ana kankarewa za a rika kula da wani abu na kwarkwata a cire za a rika ganin an je gona an dawo a gyara kas saboda mai saboda gashi inda za ka bashi za ka girmama shi daga cikin hikimar girmama shi saboda gashi na nuna kamalar mutum yadda kake kula da gashinka shi yake expressing wa mutane yaya kamalar ka take personality ka ba za ka nuna gashi a dunkule da kura da komai ka dauka cewa ba kuma a gona ka dawo ba yanayin sana'ar ka bane a dauka cewa wannan kamala ne dole ka ware ba lokaci ba kuma sunna ta ce wai ware lokaci a duk awa 24 kullun ka rika bashi awa goma ba ba haka ake nufi ba a'a kula da shi da iya gwargwado da mutunta shi kuma in baka kiyaye ba kana da dandruff kamar gashin sai ka je cikin jama'a kai ta susa kuma har kai susa a wurin da bai dace ai susan ba mafum sai duk wanda ya bar gashi in dauda yayi yawa ciki ko kura ko dandruff ko kuma wata kwarkwata da je ta makale a ciki to za a ga mutum har gaban sirakanan sa zai je zauna yana susa kaga abu ya lalace to shi sa ka'ida in ka bashi babu laifi amma kuma dole ka mutunta shi da wannan shekku sai yake cewa manzon Allah a zamanin sa ya bar gashi saboda mutane a lokacin zamanin sahabbai suna barin gashi a kansu shi yasa dan ya nuna maka cewa askewa da bari duk ɗaya ne akwai hadisi da manzon Allah ya ga wani matashi ya bar gashi aka yayi aski sai irin askin gayu na yanzu aka bar gashin a tsakiyar kai aka cire bangaren dama da hagu irin yadda dai gayu mun san gayu ko irin yadda ake gayu askin sai ga askin gashin kamar wani jirgin sama aka dora to yadda gayu suke sai manzo Allah ya ga wani gayi ka san gayu tun zamanin sabon akwai su sai manzo Allah ya ga wani irin wannan yayi aski annabi yana ganin sai ya ce ihliku kullu aw utruku kullu in zaka aske to dole fa ka aske shi daidai wa daida in kuma zaka bashi to ka bashi yadda yake amma ba daidai bane wani wuri ka aske biya wani wuri kuma ka masa talqabu wani wuri kuma ka bashi ba a haka shine in dai zaka aske to a ko ina a rage shi daidai wa daida iya gurgudu amma ba wai aje a kara gashi a gaba baya a cire nan a kankare gefe a ji a yi wata aska a jiki irin wai gayu wadanda duka da a yi ta yi har yanzu akwai wanda suke yi gaskiya wanzu Allah ya ce masa in za ka yi ko ka cire shi duka daidai wa daida ko ka bar shi amma ka rage wani ka bar wani ba daidai ba ne da wannan ibn usaimi raimar ta wannan yana nuna cewa ya halatta idan za a aske gashi a aske gashin kai idan za a bari a bari wannan muna magana ne fa akan gashin kai na'am menene matsayin aske kaman gashin jiki da ya fito wa mutum irin na hannu ko kuma bari faru daga nan me matsayin aske gashin gemu na'am haramun ne cikin magana mafi inganci na'am wannan mun fahimta ko akwai hadisai da dama da ke nuna wannan ba sai na tsawaita ba manzo Allah ya ce wasiru lihiya ku tsawaita gemu na ɗaya kenan na biyu ya karantar da mu da cewa al yahudu suna tsawaita gemu gashin baki su gajarta gemu mu saba musu in ka dauki littafin adabu zifaf na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace aske gemu ma na cikin canza halittar Allah da Allah yace wala udillannahum wala umanniyannahum fala amurannahum wala yubtikunna adana al'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah nana Aisha radiyallahu anha take cewa wanda ya cire gemu ya cire kansa a cikin tasbihin mala'iku mala'iku dare da rana tasbih da suke shine subhanallazi zayyana rijala bil lihiya sarki ya tabbata ga Allah da yi wa maza maza ado da gemu kana ascewa shikenan mala'iku suna tasbihi banda kai an yi asara ko bayi ba to shi gashin gemu ana barin sa ne gashin gashin baki fa me matsayin sa aske shi na'am sunna ne rage shi ba a so a cire gashin baki dukkaninsa amma ana so a rage shi ana so a rage a ƙa'ida sunna rage shi ya gashin kai mun yi bayani da cirewa da bari duk ɗaya ne amma in ka bar gashin dole ka kula da kanka da kuma kula da darajar gashin sai gashi na gangan jiki ko ya fito a kirji misali ko a jikin hannu ko abu kama da haka menene matsayin cire shi malamai suka ce matsayinsa kawai al'ibaha halal ne idan namiji yana da gashi a girji sai ya bari halal ne in wani lokaci ya ga akwai bukatar cirewa sai ya cire halal ne gashi a hannunsa in ya fito sai ya bari halal ne in ya cire shi na menene halal ne ka duba littafin sakon lokacin da talaka fi tarihi na Sheikh Salih duk gashin da ke wannan bangaren halal sauran gashi da ke kamar na hamata da kuma yake gaba wannan matsa'ida ka'ida a sunna ana cire shi menene mafiya yawan kwanakin da ake so mutum ya dauka ya cire shi na'am kwana arba'in gashin hamata idan za ka iya ya fi falala a rika tumbukewa idan za a cutu ya halatta a aske shi ko a sa wani cream a cire shi e ya halatta amma in za ka iya hadisin ya ce tumbukewa so malamai suka ce zaka sai ka sa hannu a cikin buke shi haka akwai wanda na san sun saba akwai wanda sani saboda shekara kare a cikin minti uku duk sai cikin buke ba majin kuma ya zuga akwai sabo to an kaga za a cuci kuma to ba shari'a ba da ce kai abin da zaka cuci ba ko sallah idan ba za ka yi tsaya ba sai aka ce ka zauna in a zauna ta da ce ka fanta ka sa filo ka miƙe a kan kuma ka ce allahu akubar kai sayar ka saboda addini ai yana da sauki mafhum sai shi wannan gashin cire shi halal ne a bangaren mata idan mace kuma gemu ya fito mata kaman akara kalla me matsayin ta bashi malamai suka ce haramun ne ta bashi da ya fito don jarrabawa mace ba za ta bar gashin ba don akwai matan da ke da gashi suna gemu in sun bari yadda ka gana wannan zai ta ketare ni to kaga ai ko zama da mai gida ba zai daɗi ba ba zai ma'ana ba zai shiga daki ce kina fitowa ya daga labule kuma ya ga gemu a ai bai yi ba to a ka'ida malamai suka ce in mace ya fito masa za ta cire shi ba a so ka bari saboda fitiran halittanta da aka halitta a ka'ida shine daman name na rashin gemu to kaddara kuma kai naka baka da shi gemu naturally haka Allah yake babu ya halatta ka sanya mai dan ya fito wani cream ya tsiro maka da gashi a wurin malamai suka ce bai halatta ba in kuma haka Allah ya halice ka ba mai gashin bane ka shafa wani abu kuma dan yi gemu wannan ko bai tabbata ba a sunna sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu ya waye gari silin gashin gemu a lokacin da kwaya da yake da shi wa sili daya shine gemu ya damu mu manzon Allah nabi yace haka Allah yake so ya ganka so ka'ida daga musulmi shine duk yadda kaga gemun kannan to haka Allah yake so ya ganka yadda ka gana wa haka to haka Allah yake so ya gani yadda ka gana Mustafa haka Allah yake so ya ganshi nafin Abdul gashi nan yadda ka gana sa to haka Allah yake so ya ga kowa to yadda Allah ya fitar maka to haka yake so ya ganka sai ka zauna a yadda Allah yake so ya ganka jama'a da Allah wannan daraja ce ko ba daraja ba a ce haka Allah yake so ya ganka shi yasa yake haka a ce hankalinka ya kwanta Koyaye maka gemun to sai hankalin don ya yi ka yadda yake so ya ganka ne kuma wannan shine cikan bauta ka masa biyayya a cikin abin da yake so ya ganka a haka duk waɗannan ababe malamai suka ce in na mace ne sai da cire in na namiji ne kuma sai ya gyara shi abubuwa da suke shari'a ba ta tsanani a kansu ba sun shiga cikin babin mu'amala ko al'ada shine kaman ah, wanda al'adar mutane ne za ka samu mutane suna kamar sanya kaya duk magana a kai sanya kaya kamar gare karka ga wani ya sanya jamfa ka ce masa waye ka saka wannan bidi a reto kai wani hadisi ne ce garin sunna ce a ka'ida wanda in ka samu mutane matukar kayansu bai saba wa shari'a ba yadda suke haka ake so kai in ka shiga cikin wani society wannan ba a san aske mu gashin kai kamarar mutum duk mutum mai daraja a garin yana barin su ma baya askewa to a ka'ida a nan kuma sai ka bar su ma in ka shiga wani wata ƙasa kuma duk mutanen kirki ɗabi'arsu shine duk safiya a askin gashin kai to yi kokari duk safi ka askin gashin kanka waɗannan shine kuma ka'ida in ka shiga cikin wani mujtama yadda suke yi sai kai in kuma cikin mujtama din da barin gashin kan da askewa duk ɗaya ne kai ma sai ka zaɓi wanda kake so to haka Sheikh Rahim rahimahullah cikin liqa'ul bab al ya ce haka sanya kaya ko ka sanya jamfa ko ka sanya jallabiya ko ka sanya gare ya ta'allaka da a cikin wannan mujtama kake rayuwa yace duk waɗannan ana duba al'adan mutane ne in ka je ka samu al'adan mutane za a sa wando sai a dan daura zani akai ɗan gajere kamar Malaysia ko India sai ayi ina tabbatar maka yau in zan je Malaysia in ka ga hoton za ka ga da Tanzania daure dan zanin ba na koyi da mata bane inda na samu kaina haka duk mai mutunci yake a tashi hunan sai ga liman ya zo limanci ga wando ga kuma wani dan kyalle kamar zani ya daura don ne laifi yi? in baka yin bane sai ka zama abin kallo in kai shine daidai so shi kaya matukar shari'a ba da ce nau'i kaza haramun ba ne. to ya halatta ka shiga cikin jama'a sai ka sanya irin kayansu su yakan sa su yadda da kai su nutsu da kai in ka zo da wani sako na gaskiya suna iya sauraron ka amma in ka kyamace su a bisa ga al'adarsu da barci karo da shari'a ba za su kyamace gaske da ka kawo musu haka nau'in abinci in ka ga wani ya je yana cin wani nau'in abinci yana cin eba ka tafi gari in yamurai kai ma sai ka ci ka ji inda ake cin pounded yam sai ka koya in ka ce waye ce a jisai ce shi tuwon masara da kake ci waye ce ka ci ai babu aya babu hadisi shi bangaren abinci ka'ida a abinci komai halal ne wanda ya ce haramun shi ake cewa to kawo aya ko hadisi amma wanda ya ce halar ba a neman aya a wurinsa don duk ƙorani ko hadisi babu wanda ya ce ci shinkafa ko cituwan masara ko cituwan gero ko ka ci buski ko babu wanda ya fara saboda duk abin da shari'a ta yi shiru to sai a aikata amma a ɓangare na abinci kenan wanda ya haramtar shi ake nema ya kuɗi ya kawo kujja, kamar haramtar da naman alade wannan aikar reza ƙur'ani hurrimat alaikumul maitatu wa damu wala wannan abili a cikin nassi shi sa ka'ida ka zo cin abinci in kana yawo a duniya dole ka sanya ido musamman wanda ke yawan shiga Europe da America da South America sai kai hakuri ka sa ido akan abincin da kake ci in kai wasa yanzu za ka yi ta cin alade kana koshi saboda naman alade zai ga ce bacon kuma alade yake nufi ba zan ce pork ba sai ka samu nau'in alade content din sa iya da suna bi ashirin sai ka zo ka ga an maka sausage lafiyayye wani sai ya cako sai ya tambaya sai a ce mai alade ne wani haka irin wannan kwaɗayen daga nan abuja ne ya china wai shi na son cin sabon abu ya je kawai ya ɗauko abinci ya duba menu ya ga wani abu sabo da aka a hotel yana gani ci a sa'an na kawo ya sa a gaba zai ci abokinsa ya dace ne a tambaya shi abin da ya burge shi ya ce ka tambaya ce to bane tambaye su ya kira masu sabin ɗinsa aka ce mai wannan aka sai masa harshen kare ne harshen kare ne sun kaji irin china sai kai hakuri su fa a china duk abin da ke motsi in dai ba mota ko jirgi ba ko keke to komai halal ne ko nama mutum sai a dafa a ci ba damuwa ba ne in dai abu na tafiya to halal ne za a dafa maciji a ci za a zauna a gasa maka kunama a ci a dangare za a hada a ci komai ka gani kuliya za a dafa ta kaci a ce fefe su ɗin kuliya ne yau to bare in ka shiga cikin irin europe south america america wanda bai cin alade shine abin kallo ka bai da kai yanzu a garin kan ce ga macin alade sai karka kallo to a can wanda bai cin abin mamaki yasa wannan kuma tunatarwa ne ga yan uwa duk wanda ke yawo fa sai ya sa ido ba dalili ba ne a sake a jin za a ci komai da ka ci alade da aka yi bismillah aka yi kambara gara ka ci naman ragon da ya rasu shi ya fi sauƙi gaskiyar magana naman rago da ya rasu ka yi bismillah ka yi kambara ka ci ya fi sauƙi da ka ci nade da aka masa bismillah aka yi kambara aka yanka ko kai baka ka ba so da ka dole a rika sa ido a kan irin waɗannan ababe muhimmai ne ibnu rahimu allah ta'ala ke cewa cewa ga daga cikin malaman mu na baya irin su Sheikh Abdul Aziz bin Bas su Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi su Sheikh Muhammad Nasir bin Albani Allah. ba ka ganin suna tara su ma akan su saboda suna da fahimtar tara gashi da cirewa kawai mutum zai duba bukatar da yake da shi ne ya aikata idan kana son barin gashi a kanka ba laifi ba ne idan kuma baka so ya halatta ka cire shi abin da ke da kyau a tunatar kuma a kai shine dole a wurin yin waɗannan ababe dole mutum ya zama fa ya san addini shi ne ta inda zai nisanci abin da ya zama kai tsaye koyi ne da addinin wasu in ya zama kai tsaye addinin wasu ne kuma in ka jijin ba za ka yi ba idan da yanzu zuwa malaysia da kai sanya zanin nan addini ne na wani addini to anan kuma sanya shi ya zama haramun amma ya zama kawai yanayi ne mode of dressing ne nasu wanda ba addini ba ne haka ake kuma liman ma haka yake yi ladan ma haka za a gazo yana kiran sallah da ɗan wannan zanin nasu akan wannan sa idan kai wannan ba kai laifi ba ba ma ganin su Sheikh Ahmad Dida da rahmatullahi ba su da yake sawa ba saboda inda ya tashi hakan mujitama din yake yanayin environment da ka samu kanka haka yake kana cewa su da ya saka haramu ne zai ce to wani hadisi ya mai da jamfar taka da jallabiya da gari na kuma ya zama sunna saboda gabanin ka ce wani abin da ya haramun ne kai na kan dugunna ina nasin da yake sunna ne in abu na addinin su ne yadda na faɗa ba za a yi koyi ba saboda man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wannan hadisi ne sananne yana cikin sunan na imamu Abu Dawud rahimahullah hadisi na 431 duk wanda ya koyi da wasu mutane to yana tare da su kuma kada mu manta da hadisin da manzo Allah yake cewa la anna rasulullah al mutashabbihina min ar rijali bin nisa wal mutashabbihati min an nisa'i bin rijal yazo a cikin bukhari hadisi na biyar. da 885 a nan ma kuma in za a yi sai a kiyaye kada a sanya na mata kar kuma ka je malaysia sai ka ce to kayan mata za ka saka na al'adar su haka kuma bai yi ba sai dai ka saka na mazansu iyalinka kuma ya halitta saka na matansu matukar ya rufe inda ake bukata ya rufe kai kuma sai ka saka irin nasu amma da sharadi inda shari'a ta ce a rufe ka tabbatar ya rufe maka inda kuma ta ce kada sutura ta wuce ka tabbatar bai wuce wurin ba kowanne ka za kuma sai ka kiyaye wannan mafhum to da haka wannan shine matsayi na shari'a akan kaya Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya babi na gaba babu ma jaa fi taradduli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Za zamu shiga wannan babin kuwa ba zai yi ba ko so akwai tambaya ɗaya da naga dan uwa ya miko ina zama a nan ban ga takarda din ba sai dai na tuna tambaya din yana tambaya akan matsayin health insurance a musulunci hmm, menene matsayin insurance na rashin lafiya a musulunci wane ne san matsayinsa a musulunci fatawa na da tsawo amma magana mafi inganci a musulunci insurance na lafiya bai halatta ba wannan ita ce fatawa ta malaman musulunci da ke saudiya da kasar misira duka sun yi tufafi health insurance ba halatta ba a musulunci daga cikin mafi girman dalilinsu shine akwai karancin tawakkali ga Allah subhanahu wataala da kuma karancin yadda da kaddara ya zama hatta a lafiyan ka sai an baka wani insurance ka kunna so zaka suka ce akwai rashin tawakkali da imani da kaddara na abin da Allah subhanahu wataala zai aukar maka na alkhairi ko na sharri kula ga wannan suka ce a magana mafi inganci baya halatta ai haka wallahu ta'ala ala na'am sai sai insha Allah wannan yace ma Allah gafarta malam menene hukuncin aske gashin gira na mata me matsayin cire gashin gira na mata na'am me matsayin sa haramun ne a cikin magana mafi inganci ya shiga cikin abin da ake kira canji halitta bal shi yana da hadisi wanda ya tsinuwa ma akai kai tsaye wanda a hadisi ya yi tsinuwa akan attachment mace ta kara gashin kanta haramun ne hadisi ya yi tsinuwa akan matan da ke cire gashin gira ma hadisi ya yi tsinuwa akan matan da ke yin wushirya wanda Allah bai halice su da shi ba duk waɗannan ababe ba sa halatta a cikin musulunci in kana da shi sai ka idan baka da shi sai ka yi mai sai ka haƙura wallahu ta'ala ala to wannan kuma sanarwa ne kwamitin masallaci suka ce a yi cewa assalamu alaikum sheikh muhammad awal founder and director of zaitun da'awa institute zdi a think tank research center with headquarters in seattle washington usa and branches in ny atlanta nigeria and ghana to speak on why the west is coming to islam at anur masjid on thursday 27 april 2017 between maghrib and isha tunatarwa ne cewa sheikh muhammad awal ah, zai zo shi ya gabatar da muhadara a matsalacin nan zai zo daga seattle washington zai zo wannan masallaci ya gabatar da muhadara akan me yasa mutanen west suke shiga addinin musulunci afwajan afwaja a wannan masallaci na annur ranar 27 ga wata na hudu gregorian calendar shekara ta 2017 kamar da suka rubuta so ah, ya zama hijira nawa kenan yau muna 26 a lahadi 27 litinin da takwas talata da tara laraba ya zama ko talatin ko ɗaya zai zama ɗaya ko biyu ga watan sha'aban kenan ko eh, so in haka ne ma ya datta tunatar akan sha'aban ɗin aiko akwai hadisi riwaya na muslim rahmatullahi alai da ke cewa kana rasulullahi yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر illa ramadan wa ma ra'aitu في شهر أكثر min صيام min sha'aban. Na na aisha Allah ya kara mata yadda radiyallahu anha ummul mu'minin tana cewa manzon Allah ya kasance yana yawan azumin nafila yayi ta jerawa wani lokaci sai dauka ma kaman ba zai huta ba wani kwanaki kuma yakan dan huta har dauka ma ba zai azumi nan kusa ba sai dace ban taba ga yayi azumi na tsawon wata guda ban ban da ramadana wanda yake tabbatar mana azumin tsofi bai da asali a musulunci azumi na tsofi mun ji ko bai da asali shi tsoho na ramadana ma ajewa yake in ba zai iya ba sai a rika bashi ya rika suhur ɗinsa da safe karfe tara da rana kamar bayan azahar sai a bashi buɗe bakinsa wajen magrib idan za a yi za ku yi buɗe baki ne ma sai a ɗiba masa sai buɗe baki na biyu ƙa'ida a musulunci shi tsoho yana ajiyewa ne amma mu rashin tausayi ya za tsoho ya tsufa sai azinci rajab ya yi sha'aba ne ya tazarce ramadan azumi kusan casa'in sai ga ya kammala sai ya doro aba jama'a ko kisan kai akai ba azumi a sayin a kule ai sittin ne kuma wai duk ibada da yawa Allah wai sai ya zo sai ya kara masa gaskiya azumin tsofi bai da asali abin da ya tabbata shine ya halatta azumin nafila da yawa a cikin sha'aban na na ashi rike cewa radiyallahu anha ban taba ga manzon Allah yana yawaita azumi na nafila ba kaman a watan sha'aban a wani hadisi a bukhari ma ta yi kane su mu sha'ban kullahu illa qalila yakan azumci sha'aban kusan dukkaninsa sai ɗan kaɗan ne yake bari a ƙa'ida kuma idan sha'aban ta raba biyu ba a azumi hadithin imamu ahmad rahimahullahu ta'ala ke cikin sahiha ya ce idan ta safa sha'aban fala ta sumu idan sha'aban ya raba gida biyu ba a yin azumi kamar ran biyar ga wata sai a tsaya za ka iya yin sha'aban tun daga ɗaya ga wata har sha hudu sha biyar ga wata sai ka tsaya sha shida za ka yi azumi amma nan ko ba za ka yi da yawa kamar farkon ba za ka iya kamar azumin dawud alaihi salam ya sumu yawman wa yuftir yawman yau ya yi gobe ajiye ko kuma bayan rabin ta wuce sai ka rika yin litinin da alhamis so a ka'ida ana so ka yi da yawa a farkon shi a bana in ta raba biyu sai ka tsaya in ta kuma wuce sai ka dauki wani tsarin yin azumin da bai kai wanda kai a farko ba so da ka watan sha'abana wata ne da ake so mu yawaita yin azumi na nafila Allah subhanahu wataala ya taimake mu azumin tsofi asali a jahiliya ake yin sa shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu zamanin sa in ya gama su yin azumin ma yakan dauki budala yana musu yace ku daina bi halal tabbata ba sunna kamar da yazo cikin tafin uh, Saiful Qati lin Niza na Sheikh Muhammad al-Marzuq cewa baya halata aiki ne na jahiliya wallahu ta'ala alam to anan su da mu zakata insha Allah tambaya rubutawa ake dan uwana in mutun ya da tambaya sai ya rubuta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah za mu dakata a wannan babi idan muna cikin rayayyu a karo na gaba idan Allah kaddara hado mu sai mu tashi akan babi na hudu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wallahu ta'ala a'lam